Idan mai sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne inda muka ce, Indi tana faɗa wa Rahila cewa banda magana, banda kalle-kalle. Duk abin da Uffa ya yi, ke ma shi zaki, haka ne ma. Ki saka ranki da Ubangijinki kike ganawa Rahila, ki mayar da natsuwarki ka cokam akan abin da kike yi. Sallah tana daga cikin cikar imanin musulmi. Rahila ta gyaɗa mata kai tana kallanta yayin da Uffa ya kabbara sallah. Haka ta dinga bin sa har suka yi sujada. Sai dai tana kai goshinta ƙasa ta ɗago a firgice haɗi da ƙwalla ƙara domin ganin wannan tsamurmurin mutumin ta yi a gabanta wanda babanta ya kai ta gurinsa tun suna garinsu cikin jini yana miƙo mata hannu yana ƙyalƙyala dariya a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba a ɓangaren an hawa kuwa ganin ummi ta ɗauke kai gare ta kuma ta ƙara yi mata maganar cikin da ke gare ta ba yasa ta ɗauki shawarar momi tare da ci gaba da sabgogin gabanta sai dai ba ta shiga ɓangaren su domin mahaukaciyar soyayyar take wa Opa ta neme ta ta rasa. Haka duk lokacin da za ta kwanta bacci sai ta yi mafarkin namiji tare da ita. Sai dai ba ta ɗauki hakan a bakin komai ba, sannan ga yawan ciwon kai da faɗuwar gaba. kuma sam ta fi son kasancewa ita kadai haka ta fara tunanin ko cikin ne ke sanya mata ciwon nan ta yanke shawarar zuwa asibiti a duba ta sannan ta san menene a cikin nata domin ta fara kirga abin da za ta gada ta shiga bangaren su ta samu ummiya falo zaune tana karatun alkur'ani aranta ta ce ke biya." sanin ta samu guri tana faɗin habiba zan je asibiti ummi ta kalle ta sama da ƙasa ta sha kwalliyarta sai zabga kamshi take yi hankali ta ce hawa'u mamanki bata faɗa miki yadda ake ta kaba ba kuma na ga ai har malama sauri na tura miki ta yi miki bayani ta kalle ta shekeke tana faɗin wani abu ne ta gyaɗa kai mai ta kaba ba ta fita ba tare da wata larurar dole ba Ke kuma gashi har da kwalliya da shafa turare. Bayan ko sabulu mai kamshi ba ma amfani da shi. Ta watsa mata harara, ke yadda kika yi niyya, ni ma zan yadda na yi niyya. Inca ta kabar ma akwai ta tsofaffi kuma akwai ta yara. Ba na son sa ido, ta miƙe tsaye. Kalanta na yi da kyau, na taɓe baki. A hankali na ce, wai ita ta hawa wani irin addini take yi ne ummi? ta watsa min harara tana faɗin rufe min baki tubabbiya sakara ba ma gujiyar banza kawai raina ne ya ɓaci menene tubabbiya ummi ta yi banza da ni yayin da an ta Hauwa ta juya ta fita har ta kai bakin kofa na kwala mata kira ta juyo na ware hannu na watsa mata na ce kalli ni ba ma gujiya ce ke kuma ko addinin baki da shi na juya mata baya tare da juya takassaina sannan na ci gaba da faɗin da ni da ke ne abin da kika faɗa a ƙarshe a fusace ta biyo ni na faɗa ɗakin ummi na turo ƙofa ina jin ta ta ja tsaki tana faɗin habiba idan na kama waccan tsinanniyar yarinyar sai na ɓaɓɓalla ta wallahi ummi ta ce allah ya taimaka to ta juya ta fita tana ruwan bala'i maimakon ta je asibiti sai da ta fara zuwa gurin scanning aka yi mata suka faɗa mata cewa ɗa namiji ne amma ya ɗan gifta ta je asibiti farin ciki ne kamar ya kashe ta jin namiji ne yayin da take hango uwar dukiyar da za ta mallaka ta tsakiyar siririyar dariya sannan ta nufi asibitin turai lab suka tura ta aka yi mata test ɗin da ya dace domin sanin lafiyar uwar da kuma jaririn da ke jikinta tana zaune result ɗin ya fito aka tura ta ofis ɗin wani likita ya yi mata bayanan da ya dace ya faɗa mata cewa bebin lafiyarsa kalau sai dai akwai 'yar matsala a tattare da ita ta ce ta me ya ce tare da mijinki kuka zo ne a harzike ta ce ya mutu idan za ka faɗa min ka faɗa min malam ya ce ki kwantar da hankalinki kin san Allah yana iya jarabtar bawansa ta yadda ya so kuma in har zaki kiyaye abin da zamu ɗora ki a kai insha Allah babu wata matsala ta hayayyako masa shin zaka faɗa min ne ko sai na auna maka a shari'a ya girgiza kai Allah ya baki haƙuri ba sai kin zage ni ba kina ɗauke ne da cutar da ke karya garkuwar jiki kai tsaye ta ce Allah ya bani lafiya ya kalle ta da sauri yana tambayar ta Kin ko ji abin da na ce? Kina ɗauke ne da HIV. Sai a lokacin ne ta fahimci abin da yake nufi. Ta miƙe a firgice tana faɗin da kai da HIV ɗin kun ci gidanku. A gidan warwa na samu ta shiga auna masa zagi ta uwa ta uba. Tun yana ba ta haƙuri har ya kai ga harzuka ya kira security suka fita da ita. Ofis ɗinsa suka tafi da ita suka rufe sai da suka ci tare ta naira dubu goma sannan suka sake ta. ta ma ta fito da isassun kuɗi. FMC ta nufa aka sake auna ta, shi ma dai positive ne. ta shiga tashin hankali sosai nan ta nufi general hospital shi ma dai babu sauyi nan da nan jikinta ya ɗauki kyarma ta yi zaman dirshan a cikin lab ɗin tana girgiza kai kamar wata mahaukaciya kuka ta saki tana tabbatar da cewa ba a jikin abi ta ɗauka ba domin ta san baya neman mata kuma ko asirin da ta yi masa ma ba zai bar shi ya ga dukkan wata ɗiya mace a matsayin ya mace ba sai dai ya ganta kamar ɗa namiji ɗan uwansa na shiga uku ta faɗa hari da ɗora hannuwa a kanta tabbas a wajen level coordinator ɗinsu ta samu sau ɗaya fa kaɗai ta faɗa a fili ta saki ihu to ko shi ya sa da ta ce ya yi amfani da kwaroron roba ya ce mata baya son hakan lallai ya cuce ta ya kuma zalunce ta Allah ya isa munafiki kawai ɗan iska ba zan taɓa yafe maka ba dardar Allah jahannama za ka wuce ta shiga faɗa kamar taɓaɓɓiya da ƙyar ma'aikatan asibitin suka samu ta yi shiru suka ba ta haƙuri tare da magunguna suka kuma tambaye ta mijinta ta ce ai ya mutu ya fa ta girgiza kai alamar babu a zuciyarta ta yi addu'ar Allah ya sa abi kafin ya mutu ya kasance da ummi domin ita ma ta ɗauki rabanta ta ja ɗan ƙaramin tsaki wallahi da ta san tana ɗauke da wannan cutar da ta tirsasa wa abi kasancewa da matarsa ummi mai sauraro hawa fa ta manta Allah kan iya kare bawansa ta inda bai yi tunani ba kuma ta inda baya so haka ta koma gida a cikin tashin hankali sai dai bata fada wa kowa ba ta bar waranta ne kaɗai cikin lokaci kankani ta soma ramewa domin tunanin yau na gobe daban ko da ta kira mominta ta faɗa mata cewa ta yi kar ta faɗawa wa kowa sannan cutar ta shafi uban kowa da ke gidan ta ce ta yaya Ummi ta ce, ki ɗebi jininki, ki zuba musu a zoɓo, ba za ki wahala ke kaɗai ba, ta ce to momi. A kuma ranar ne ta samu zobo ta haɗa musu. Sai dai ta haɗa har sau uku amma yana ɓarewa, na ƙarshen ne ta samu ta kai musu, sai dai ba ta sani ba a cikinsu babu mai shan zoɓo sai indi. Ita ma cikin hukuncin Allah da Rahila ta shiga kicin sai ta barar da shi. Ni kam a kullum idan na zo sallah da na yi sajjada sai ta yanke. Ƙarshe dai ummi ta ce dukkan abin da zan gani na daina ɗagowa kar na tsorata. In sa wa raina a gaban Ubangiji na nake kuma babu abin da ya isa ya taɓa ni a gabansa. Sannan kullum dare da rana tana shafa min addu'o'i a jikina. Cikin ikon Allah na daina ganin wannan tsohon na ci gaba da ibada ta lafiya lau. Yayin da Indi ta ci gaba da koya min abubuwan ibada. kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka sa ni a makarantar CND Lokacin tana gab da zana SSCE, ni kuma da ƙyar suka ɗauke ni a primary 3. Sannan aka sa a Islamiyya. Ummi kuma ta takawa Oppa birki ta ce yadda Indi bata soma soyayya ba, ni ma ba zai koya min ba, har sai na ƙara hankali. Haka dai Ummi ta sa katangar karfe a tsakaninmu sai mu kwana uku ba mu haɗu ba, shi ma sai da daddare daga nesa za mu hangi juna. tun da sassafe zan tafi boko karfe biyu idan na dawo in tafi islamiyya sai gab da magariba nake dawowa haka so fada ta hawa suka yi intro cikin sa'a ya wuce babu wata matsala tare da kafa tarihi a cikin makarantar domin ba a taɓa samun result irin nasa ba yayin da aka turo an ta hawa waje ta kuma ci takaici sosai tare da bakin ciki ganin komai na ƙara taɓarɓare mata haka rayuwa ta ci gaba da tafiya har suka gama ta kaba aka ce a bari sai an ta hawa ta haihu sannan a raba gado ta yi ce ana iya rabawa domin namiji zan haifa Oppa ya ce ba a raban gado a haka kuma mu ba sauri muke yi ba Omikan kan bata ce komai ba domin ta tabbata ɗan hawa ba zai taɓa cin gadon abi ba bari ta yi ta haifi ɗan tukunna sannan komai zai faru ya faru amma ba za ta yi shiru ba domin idan har ta rufe bakinta ta bari aka raba gado da ɗan hawa bayan ta san gaskiya to babu makawa ta cuci yaranta sannan kuma Allah ba zai kyale ta ba don haka ta zuba musu ido tana jiran ranar ta Watan cikinta tara cif ta yi wa asibiti ta kuma haifi ɗanta namiji mai kama da ita kamar an tsaga kara. Da yake maman sa Maimunatu ce ta zo gurinta ta ɗaga yaron sama tana habaici Dan ba a so ba, yau dai ga ka duniya babu yadda za a yi, ishoro mai sunan marigayi, babu wanda ya kula ta. Sai dai tashin farko yaron ya zo babu lafiya. Bayan auna-auna da aka yi aka tabbatar da yaron SS ne yayin da an ta hawa kuma AS abi kuma AA. Nan ma dai aka kuma shiga rudani. Umi dai bata ce komai ba, da yake alƙalai ne suka zo har gida domin rabon gado kafin su fara Ummi ta yi musu bayani gamsasshe An taɓa yi wa Abi prostate surgery tun shekarar 2016 kuma duk wanda aka yi masa ba zai sake haihuwa ba har abada. Don haka ga takardun lafiyar Abi da aka kwaso daga ofis ɗinsa na asibiti wanda ya danganci komai da komai na lafiyarsa. Ta ƙara da cewa komai suke bukata su je asibitin da ya yi aiki za su samu gabsasshiyar hujja. Ba kuma ta faɗa ba ne saboda baƙin cikin abin da za a ba wa yaro. ta faɗi ne saboda ta fita har gurin Allah sannan ita za ta iya ba wa yaron fiye da abin da zai gada a cikin dukiyarta Jikin Anta Hauwa ne ya ɗauki ɓari a tunaninta shirin da Ummi ta yi za ta bar maganar ne har abada. To kuma ai ta ƙona wasu takaddun Ina Ummi ta samu wanda ta bayar a yanzu. Dogon bincike aka yi sannan aka tabbatar da yaron ba ɗan abi ba ne. Aka raba gado aka hana shi sai dai tumunin ta kaba kawai aka bawa Anta Hauwa. Sosai ta shiga tashin hankali lokacin da ta ga takardun gidan da Abi ya bata an mallaka wa Ummi. Ta wara shari'a ta ce tun kafin Abi ya rasu ya bata shi kyauta aka ce ta ɗauko takardun. Ta mike jikinta har rawa yake yi ta zo da su. Alƙalin ya karɓa ya duba, ya ba na kusa da shi, shi ma ya duba, sannan ya yi murmushi ya ce, Da marigayi ya baki takardun, kin duba kuwa? Rabin gida ne nasa, rabi kuma na Habiba ne, shi yasa ta gaje shi. Sannan waɗannan takardun ma ai duplicate ne ba original ba ne. Waɗanda aka fiddo su ne original. A rannan ta shiga tashin hankali sosai wanda bata taba tsammanin sa ba. Ta gwammace ina ma bi na raye, ina ma bata zama silar mutuwarsa ba. Ta tabbatar ummi ba za ta taɓa bari ta bar gidan ba, komai wuya komai daɗi za ta zauna ta ci arziki. Amma yau gashi ko tana so ko ba ta so sai ta bar gidan. daga ita sai ɗan abin da ta mallaka sai kuma shagen ɗanta wanda ko ɗawainiyar lafiyar sama ba za ta iya ba ga kuma yar dukiyar da ke hannun dadinta an karɓo ya koma talaka likis ga kuma cutar da ta janyo wa kanta ta ji ina ma ta zubar da cikin tun lokacin da ummi ta faɗa mata baya haihuwa da ta rage wannan bakin cikin Ta tabbata yanzu kam rayuwarta ta lalace, ta yi kuka, ta yi bakin ciki tare da nadamar abin da ta aikata. Sai dai lokaci ya ƙure mata domin ta shuka shari kuma ya dawo ka kama kanta. ba ta jin ko barbishi ya zauna a kan su ummi haka aka tattara mata kayanta a mota suka ɗauki hanyar gida haka dai rayuwa ta ci gaba da tafiya lokaci na daɗa ja girma hankali nutsuwa kunya da kuma cikar 'yan matantaka suka fara kama ni yayin da na kwashe dukkan wasu kyawawan halayen indi Na sauya daga Rahila mai ɗan buje na koma Rahilan baba domin ba ni da abu mafi soyuwa da ya wuce babana. Duk da kuma lokacin yana nan a yadda yake, sai dai katon shagon da ummi ta buɗe masa a cikin kasuwa na takalma da kuma atamfofi da shi ne yake rayuwarsa, sannan yake aikawa da su maman asabe abin da za su ci. Shi kansa babana ya canja sosai, ya goge kamar ba shi ba. Domin ya fahimci a baya suna rayuwa ne cikin jahilci, Haka kuma sai da na sa ummi ta nemo min ƙawata Zainabu. Ashe ita ma a Katsina suke zaune. Tsakaninmu bai wuce naira hamsin ba, don haka muka ci gaba da zumunci sosai fiye da da, yayin da nake ƙara ɗaukar darasin rayuwa ta tare da ita. Antin dai kam an zama 'yan mata, domin a lokacin tana da shekaru goma sha tara ne. Ta gama secondary school ta watannin baya. A ranan ne kuma Muna zaune a falo bayan mun gama cin abincin dare, Ummi ta kalla Waffa da ke satar kallona da gefen ido, ta saki ɗan murmushi tana faɗin ya kamata na buɗe hanya ko? Ya ɗauke kai yana hura hanci. Da yake ya san inda zancen ta ya dosa, ciki ciki ya ce, ki ma ƙara mata matakan tsaro, ta ce, me kace Waffa? Ya miƙe yana tattara littattafansa a hankali ya ce, babu komai. Ya bar falon baki ɗaya, sai cika yake yana batsewa dariya muka saki muna kallon bayansa yadda ta joyo gurin indi tana faɗin auta an gama secondary kullum fata na Allah ya yi wa karatun ki albarka muka ce amin ummi Khadija ta kira sunanta na'am ummi hankali ta ce kina ta yi mini magana akan karatunki kin ji har yanzu ban ce miki komai ba ko Ta gina mata kai tana turo baki a hankali ta ce, Kuma ummi duk friends ina sun wuce ta gaba, ko je Eclaims ta faɗa mani cewa suna ta faman lectures, ‘yar dariya ummin ta yi tana faɗin na musu murna, Allah ya ba su sa'a ya kuma tsare su da mugun mutum. Ta ce amin, ni fa ummi, ta juyo tana kallo na, a hankali ta ce indi ta sai gidan miji, na waro ido waje kai ummi me yasa dan Allah ni gaskiya karatu nake so na yadda kina son karatu sannan kuma kina son aure shi ma Khadija shi yasa na yanke shawara ki fara yin aure sai ki ci gaba da karatun a ɗakin ki ta rai tana faɗin ni na faɗa miki ummi ni gaskiya sai kin faɗa min Khadija ko kina tunanin haka kawai muke zaune guri ɗaya ban san halin da kike ciki ba ummi ta ƙara kiran sunanta Buje ina Salim ta watsa mata tambaya Sakin baki ta tana kallon Ummi, yaushe ne ta san tana tare da Salim, ta shiga uku. Kar dai Ummi sa mata ido take yi, ta sunne kai ƙasa. Dukkan abin da Ummi ta faɗi gaskiya ne, tana buƙatar aure fiye da karatun, domin ita mace ce mai sha'awar gaske. Shi yasa ko karatar littattafai da kuma fina-finan da ake rungume-rungume ba ta cika kallo ba, ga kuma azumin litinin da alhamis da baya wuce ta, kuma a zahirin gaskiya tana yin sa ne domin gudun faɗawa ga hallaka. muryar ummi ta tsinkaya tana faɗin na saka oppa ya bincika min halayen salim babu abin kyamata a rayuwarsa domin ba irin halinsa ɗaya da hawa ba kuma na ji cewa ya gama karatunsa na law yanzu haka zaria yake aiki mutum ne mai gaskiya da riƙon amana kuma daidai gwargwado zai iya rike ki mun gama magana da babansa insha Allah nan ba da daɗewa ba za su aiko fata na Allah ya sanya alkhairi a cikin tarayyar ku kasa koda kwakwaran motsi ta yi ta sunne kai bata taba tunanin ummi yar sa ido bace sai yau kenan duk motsin su akan idan ta suke wayar ta ce ta yi kara da ke kusa da ummi ta kasa kai hannu ta daga har sai da ummi ta dauka sai dai maimakon ta miko mata sai ta miko mini ta watsa min harara tana faɗin kiran naki ne ba nata ba Lallai ummi kuma gaskiya ta faɗi kiran nawa ne domin sunan Oppa ya kawo bisa sikirin ɗin wayar. Na sun koyar da kai ƙasa ina faɗin Uncle Oppa ummi na faɗa irin ba ni yake kira ba. Ta ƙara watsa min harara. Ai na sani shi yasa na miƙo miki wayar ku tashi ku bani guri. Muka miƙe kowanne kai a ƙasa muka shiga ɗakin mu. Wayar ta ƙara ringin ta kalle ni lokacin da ta yi hanyar banɗaki tana faɗin hala oppa ne na gida mata kai ta shiga tana murmushi bakin gado na koma na zauna hari da kanga wayar a kunne na rahila ya kira sunana na yi shiru ina tsoron kar ummi ta jiyo magana ta shi kuma ko tunani ya yi ummi ce sai cewa ya rahila ki ce wa indi ta kawo mini biro nawa ya ƙare na kyalkyale da dariya a hankali na ce kai ko ya ce kin bar falon ne ya tambaya murya ƙasa ƙasa yana kai na yi kamar yana kallo na yayin da nake sakin tattausan murmushi a hankali na ce gani ga ummi ya ce ba ta wayar na ce mm na kwashe yadda suka yi da indi na faɗa masa ya kirkire da dariya ya ce ummi akwai sa ido na ce babu wani sa ido Opa. gaskiya ce domin 'ya'ya mata ne a gabanta ya ce iye rahilan baba an girma na watsa masa harara duk da na san ba gani yake ba don haka na ce na harare ka ya murmusa ya ce na ji a jikina faɗa min ba kya jin kunyar kirana da oppa kai tsaye na yi jim a hankali na ce to ya zan ce uncle oppa ya ce a'a na ce uncle abdul ya ce a'a na limshe ido na ce to palfa ya murmusa wannan kam yi rahilan baba indi na kalla da ta fito daga ban ɗaki sanin na kalla agogo a hankali na ce karfe goma ya ce na gani za ki kwanta ko na gyada masa kai na ce eh ya ce to shi kenan." a yi addu'a a shafe ko ina kin ji na ce masa to gobe za ki azumi ya faɗa a tausashe ni ma a tausashe na ce a'a ya ce baƙo ya zo na girgiza kai cike da jin kunya hakika gayan ya masifar saka min ido a shagaba na ce oppa wani irin ya ji jikinsa cikin wata irin murya ya ce pal ko dai kin manta ne na rasayar da kai kafin na bashi amsa indi ta amshe wayar tana faɗin tashi ki je ki alwala ki zo mu kwanta na turo baki anti indi ban ce sai da safa ba fa ta kanga wayar tana faɗin ta ce sai da safe sannan ta yanke tana hararata kenan, ta tambaya na gina mata kai na joya a hankali na shiga ban ɗaki wanka na yi sannan na yi alwala na fito na tarar da har ta kwanta ni ma na sanya kayan bacci na na bi lafiyar gado ina faɗin anti indi da bikinki har maman su Zainabu sai ta zo ta hatsa min harara ba tare da ta ce komai ba yayin da ta joya min baya tana faɗin ki addu'a na ce to sannan na tashi zaune na yi addu'o'i na na shafe ko'ina na jikina sannan na kwanta ban ɗauki minti goma ba bacci yayi awon gaba da ni Cikin ikon Allah aka yi bikin Hante Indi da kuma Salim domin duka bikin bai ɗauki wata shida ba aka yi komai da komai aka gama. Sa'an nan ba a yi wani shagali ba domin bayan walima da ummi ta yi aka kira malamai mata suka yi wa'azi sai kuma yin biki da aka yi a gidan amarya da ke Zariya, sannan muka juyo muka dawo gida yayin da zaman gidan sai ya yi min wani iri saboda babu ita wani sayin ma sayin kwana ina juyi da kukan rashinta. har ga Allah ina matuƙar ƙaunar Aunty Indi domin duk wani abu da ya danganci rayuwata mai kyau ita ce ta koya min don haka take da wani matsayi babba a cikin zuciyata ganin halin da nake ciki ya sa ummi ta fara janye katangar da ta mana da uffa har ta saya min waya sabuwa fil sannan wani sa'in idan mun gama cin abincin dare takan tashi ta shige ciki ta bar mu ni da Upa a falo mukan kuma yi amfani da wannan yar damar mu soye irmus abin sai dai duk yadda muka kai da shauƙi baya yadda ko tafin hannuna ya riƙe mukan zauna kujeru daban-daban sannan kuma nesa da juna muna ƙaunar juna fiye da tunani yayin da muke ƙara kusanci da juna cikin ikon Allah ba a datse shekarar auren anti indi ba Baba na ya musulunta sannan ya kwaso su maman asabe suka dawo cikin gari ya kama musu ɗan ƙaramin gida suka zauna a ciki tare da musuluntar da kowacensu amma sai da ya ba su zaɓi wacce ke son zama da shi ta musulunta wacce kuma ba ta so zai sauwaƙe mata ta koma gida su dukkaninsu suka musulunta kuma na tabbata kyawawan halayen ummi ne suka ja ra'ayinsa a ranar da suka dawo ummi ta ce wa oppa ya kai mu su ya kuwa ɗauke ni a mota har gidan da farko ba su gane ni ba sun ɗauka wata baƙuwa ce har sai da babana ya faɗa musu rahila ce rahila dai mai ɗan buje wannan wadda take kare rayuwarta tsakar gida ta ci ta sha ta kwanta a ƙasa ƙudaje na banta idan ana ruwan sama ta makure a jikin ice haka zai ta dokanta har sai an gama ko kuma ta nufi ɗakin babanta rahilar da kowa ya ga dama zai kama ya ɗimi kayansa sanadinta rayuwarsa ta canja baki ɗaya makarin rungume juna ne da Asabe, na yi kewarsa sosai domin duk da haka ina ƙaunar 'yan uwana. A nan na yini, Asabe na bani labarin ƙauye da su fasto da aka kama yana ma ƙananan yara fyaɗe da kuma masoyi na Barnabas take faɗa min ya yi aure har da 'yarsa guda ɗaya wacce ya sa wa suna Rahila. Mai sauraro, bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.